na kakkaɓe masu tayar da zaune tsaye a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Rundunar Sojin Saman Najeriya ta ƙaddamar da wani sabon aiki mai suna Operation Wutar Daji. Wannan sabon aikin haɗin gwiwa da rundunar sojin ta ƙaddamar wani ɓangare na Operation Sharar Daji da ta saba gudanarwa a yankuna biyu na arewacin ƙasar. Rahoton hakan yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da Babban Jami'in Sadarwa da Hulɗa da Al'umma na Rundunar Dakarun Ƙasar, Manjo general John ya fitar a ranar Laraba. Ya ce makasudin wannan aikin haɗin gwiwa da dakarun ke gudanarwa ta sama da ƙasa shi zai kawo ƙarshen 'yan daban daji da suka addabi jihar Katsina da wasu sassa a Zamfara. Manjo General John Inance ya ce rundunar ta ci gaba da samun nasarar kai hare-hare a sansanonin 'yan fashi da makami biyo bayan samun wasu bayanan sirri game da leƙen asiri rahotanni sun bayyana cewa tun da aka ƙaddamar da aikin a ranar 20 ga watan yuni rundunar sojin ta kai hari wurare goma da hakan ya yi sanadiyar 'yan fashi da makami sun kwanta dama wasu daga har-haren da aka samu gagarumar nasara sun hada da na yankin Dutsen Asolo da birnin Kogo a jihar Katsina, sannan kuma sansanin dogo gide a dajin bana da ke jihar Zamfara. Harin da aka kai Dutsen Asolo da jiragen sama an tarwatsa maɓoyar 'yan ta'adda inda da dama sun rasa rayukansu. Wasu daga cikin masu tayar da ƙayan bayan da suka tsira daga harin na farko, an sake yi musu taratara a wani kogon dutse inda a nan ruwa ya ƙare wa ɗan kada. A ranar 21 ga watan Yuni kuma, an yi amfani da wani jirgin yaƙi mai saukar angulu wajen yi wa sansanin 'yan ta'addan da ke dajin bana ruwan wuta. Haka zalika a ranar 22 ga watan Yuni, wasu 'yan ta'adda da suka tsere daga sansanin zuwa dokar daji bayan jin sautin ɓarin wuta da jiragen Dakarun ke yi, su ma sun yi gudun gara sun faɗa gidan zago.